alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yawa ga mu da shiri shahararre wanda kun san sunan shi sannan kuma muna gabatar muku da shi da wani jarumi ko jaruma wanda yake ba da gudunmawa a masana'anta ta Kannywood. Kuma ga mu da shi kun san shi ba bako bane ba ya san ku kun san shi yana da masoya masoyansa su ne masa fatan alkhairi kuma duk sakonnin da kuke turowa domin sa yana zuwa kunnensa. Yau eh, wato yanzu muna da tambayoyi guda goma. amma da farko gaya masu kallon ka ka to a jama'a assalamu alaikum sunana ahmed basu tsangaya karamar kuma albasu lokacin gama a nan kano state yanzu a watan azumi muke ko kwarai kuwa azumi nawa muka kenan a yanzu haka ashirin da biyar sauranmu biyar ko kuma sauranmu hudu insha Allah to wai ina da tambaya tambaya ta tafi ko ba zan shiga cikin tambaya ta ga dangada kai bi kenan ko wannan ta sharo fage ce ma ba a lissafi ta kyau ma yanzu zan fara ta da wai shin yanzu kuna fita aiki kuna yin shooting na fim yanzu a ina ake yi to neman abinci ma da ake zuwa ake sowa abinci a kasuwa ba daga alhamis ne zuwa litinin ba a ranar alhamis ne da ranar litinin kawai aka ware mana kuma yanzu kuɗin ma da muke da shi muka ɗan ajiye na azumin ya ƙare babu komai ya ƙare yanzu haka gama mutane a yanzu ba sa fita sai 'yan kasuwar ne kawai suke zuwa kasuwar kuma su ɗin ma kasuwar ba kowace take a buɗe ba ba sa ganin kwastoma suna zuwa kana so ka ce yanzu harka fim ma ba a fita kenan kuna zaman gida kuna zaman gida kenan harkar fim mm. ba a je kasuwa ma an je an ɗan sayo abin da za a sa a baki dai a harkar fim to ai tun kafin tun kafin tun corona ba ta karfi ba aka rufe mana harkar fim a kano ban san wata jihar ba aka ce wasu suna fita dan aikin sa haka suna dan munafurce ba <laughs> a san harkar fim hmm. eh a munafurce ba a boye amma duk wanda zai je wato hukumar take fina-finai hmm. ya karɓo takarda a rubuce cewa an ba shi izinin ya je ya aiki ƙarya yake a yanzu babu ba babu babu babu daidai ko bayan sallan Allah kai mu za su buɗe amma yanzu babu yanzu dai ka lashe tambaya ta farko to saura nawa kenan saura biyu ko ai tara goma saura tara to a taran yanzu kirkizo mana guda ɗaya ka amsa ɗaya ba sai an gama maka wacce ce wacce zamu yanzu ba eh, eh zo mana daya a ciki Mun yi tambayan ba da ansa eh kaga sai ta shiga jerin ta biyu to ya wasan sallah ko zai kasance wannan kara na wannan karamar sallar eh to ai kai ya kamata ka bamu wannan a masar kuma ka san menene a'a tambayar da zan yi kenan sai naga ka doko ta a ƙarya kake ta wace a'a tana cikin jerin waɗanda zan yi guda goma nan ai ce. duk wacce kayo ta kace eh na ban maka to to jama'a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 ka ce har da kacako ka ke eh, ai ai ba wanda ya san ina ne kacako eh sai ku baina eh, kasar kacako ba na eh. je kacako oke ba gari ba kenan kasa ce ma kacakon kenan kware kuwa eh dab da durbinde take ke sunan garin kenan ko da durbinde da in ka bar da dirba garin maza ba mata hmm. eh kafin kuma ka je wato ai eh gaskiya ne durba garin maza ba mata hmm. eh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 matsalar ni kifin rijiya ne ni wannan lissafin gaba ɗaya ba wanda na fuskanta a ci. amma ka san kace kwai ina ji ana faɗa amma kai asara ina kano amma baka san kace kwa ba to ai ni kifin rijiya ne ba na yawo dan bata ba kusa da gaya la ilaha dan <laughs> bata kusa da gare ba ita ce kafin ka je gaya ba shine za a je dan bata wudil wudil ne nan

kul huwallahu ahad allahu wa lam Allah kai maka Allah kai maka Allah ji kanka Allah gafarta da dukkan musulmi ma Allah kai mm. musu na gode tambaya ta ta nawa muke an yi hudu saura shida an yi uku saura bakwai na yi ɗaya ka ba da ɗaya da na ƙara ɗa yawwa me ya ci ɗaya da hmm? me ya ci ɗaya ina jin ka da dai su ko dai azumin nan kake ji ne wallahi akwai alama da an kawo maka wani dan coke da dan wani chips nan da yar kaza ko shawarma ka cinye to ai ba da magarba bane da rana ne biyu oh wai kun samarin yanzu ai ba ko kullum kuke azumi ba sai sati sati kenan sai kuke daukar mu ma ba mu azumi <laughs> haka ne mana to yanzu zamu tafi tambaya ta hudu to misali masoyanka masu kallon ka yanzu na san kana ji da su kana kaunar su ma suna kaunar ka Allah ya bar mu da masoyan mu wani sako za ka tura musu a duk inda suke duk faɗin duniya bari in ce muku Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim na yi da wannan hmm. Eh, Allah kai yi kowa ladan amin masoyana Allah ubangiji Allah ƙara mu ƙarfin ƙaunata da kuke yi na gode na gode na gode Allah ubangiji ya sa ku kama duniya lafiya amin Allah sa ku fi ƙarfin zuciyar ku amin Allah ubangiji Allah kasar matsiyan ku amin mahassadan ku Allah karya su amin Allah dora ku akan su Allah ya raba ku duk iyayen ku lafiya shugabannin ku Allah sa su kautata mu amin malaman ku Allah sa su dukkan da ku daidai amin Allah ubangiji Allah sa mu kama lafiya gaba daya na gode na gode masu na gode Allah ƙara dankon zumunci tsakanin na da eh kuma wasu abubuwa da muke na wato yanayin acting kuskure mm. Mm. Eh, a yi mana akwa a mana uzuri kuma yanayin aktin din da muke ko a me mutum ya fito a masa uzuri dama ai shine cikar jarumi ba wai halin ba ne hmm. ta yi a ce to me kuɗi to ni ɗin nan talaka ne ni ba me kuɗi ba ne eh in kana da niyyar ka taimaka min ka na fito a mai kuɗi sai ka ji taimaka min gaskiya ne eh to sai ku bi mutum ku gaya yake idan ɓarawo ne mutum ya fito a barawo yana aktin na barayi ko au ashe a najeriya nake la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahi koyaushe yanzu muna saudiya muna ta can muna lazumin hankalinmu a kwance a wannan wata na ibadar allah amma sanadiyar wannan tsinaniyar korora din nan hmm, ya sunanta ma hmm, hmm, kwartuwar barauniya ai to dai ku dai kuka santa ne wannan cutar ta zamani da ta zo mana na farkewa da kwabar kwabar kwabar 19 <laughs> kwabar 19 yawwa Eh to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Ah, suna na Ahmed Baso. Ina muku fatan alkhairi, ina muku cincina ta ban girma ga wannan watan wato watan ibadar Allah, watan azumin Ramadana. Kash, Allahu akbar, gashi ya zo karshe. Sai dai mu yi ban kwana shi ma yana ta daga mana hannu, yana mana ban kwana sai dai Allah sa mu cika imani wannan cututtuka da suka shigo mana allah raba kowa da shi musamman musulmai na duniya allah raba mu da ita eh kafiran ma hmm, allah raba su da ita eh a to kafiri annabi ya ce ai eh, akwai kafiran da suke eh, yan amana ne eh saboda cinikayya <laughs> musamman mamunan muna kano kowa namu ne eh allah raba kowa da ita allah raba kowa da ita allah sa hankalin mu a kwance shugabanni shugabanni shugabanni wallahi wallahi ku taimaka wa mabiyan ku eh, duk inda suke ku taimaka musu masu arziki masu wadata ku taimaka wa talaka ya kamata a ce mu talaka muna cikin tsaka mai wuya ba ana ji ana gani an yi ƙoshewu ana kallon mu an ki kulawa da mu ya kamata a yi a rinka dan duba mu a duba mu a duba mu dan Allah dan Allah dan Annabi sai fa ka duba na ƙasa da kai Allah zai taimake ka idan ka ga kana take kana murƙusa na ƙasa da kai Allah yana sa kana warwasawa to hmm, I'm sorry to say eh, dole dan taba muku turanci ka guji abin da za ka gani ranar lahirarka eh in dai ka kana kana warwasawa amma baka kula da na kasa da kai to ni dai fatan alkhairi nake muku ga kowa da kowa ga wannan azumi Allah ubangiji Allah ba mu ikon yin wato ainihin ah, idi sallar idi eh tunda ba a bar mun yi tarawih ba ba a bar mun yi eh, nafilfali ba ashan duk ba mu yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam garin mu da lafiyar mu azumin ma azumin ma ina jin da na hali da jin sai sai ku a yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya duniya ina za ki kai mu ne duniya duniya ina za ki kai mu wai da wayanka ni ban taba ji ba eh in ma akwai wanda suka bi mu shekaru sun sani ba mu taba ji an ce an hana sallah ba an hana jam'i abinda za a taru baka san bakin wani ba wani albarkacin wani zaka ci saboda Allah amma an hana ka dan Allah a saurara mana dan Allah dan Allah eh a saurara mana shugabanni eh an ce shugabanni eh, ku ne ku ne ya kamata mu roka eh Allah Allah ya ce mu roke ku mu kyautata muku ni biyayya a gare ku to mun yi mun bi eh kar ku kai mu bango wallahi ko kai mu bango muka yunkuru babu kyau eh babu kyau kwata-kwata inda ko kai mu bango mun san komai muna bi ne dan a zauna lafiya ku mutane ne mu mutane don haka muna bunku don a zauna lafiya muna bunku don a zauna lafiya amma kuwa kai mu bango ko kure mu oyo hmm. idan ku billahi azim muka yunkuro muka danno ku ba za ku kai labari ba don haka yadda muke biyayya gare ku koma ga Allah koma ga Allah ku yi tunani mun yi biyayya gare ku ku kyautata mana if not hmm, um, wallahi am sorry to say ha ah, ranar lahirar ku akwai kallo an zalunce mu an tauye mana hakkinmu mun yi biyayya mun mai da komai kaddara amma duk da haka duk da haka an ɗauke mu ba mu san me muke ba saboda Allah ko shugabanninmu ku taimaka tunda mun muku biyayya kuma ku kyautata mana Allah zai kyautata muku Allah zai ƙara ɗaukaka ku dan Allah dan Allah wannan cuta ta corona idan ma <laughs> <laughs> idan in ma business aka yi an yi ya isa ya isa eh ribar da aka samu a hakura ne ta haka in ma kuma wayo aka yi ana tunanin cewa su wa'ancan za su kawo ta ainihin shine aka ce mu muna da ita eh to ya shikenan ai yayi in fim ne ma kat eh ta wakin darakta in aka ce kat to a tsaya kenan eh dan Allah in fim ne ma ku saurara haka dan Allah dan annabi dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in tatsuniya ce ku ce kurin kuskan dan bera ba dan gizo ba ai da kun yi ƙarya eh in karwa ce ta isa haka eh ya ishe mu haka ya ya shiga ya ku shiga kunnan mu dan Allah dan annabi dan martabar manzon Allah shugabanni ku kale mu haka eh a kyale mu haka mi tarawihi mi mi mi sallar idi sallar idi a shekara fa sau ɗaya ake yi ba sau ɗaya dan Allah dan Allah ku bar mu dan warwasa mi sallar idi a ga juna a ga wannan ai musabiha eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ubangiji Allah sa mu gama duniya lafiya da mu da ku da su Allah sa mu gama duniya lafiya Allahumma a fati a ababen ilimi bi barkati ya siya diyari allahumma akrid na min zin ma cik jahal wa akrim na bi nuru wa rahim ya arahim rahim alhamdulillahi rabbil alami rahim maliki yau ni na abu wa ima hidu na ilimin ima suwa dan an amta ga yin lakuni bi alaihim wa amin <laughs>

ki bari masoyi daɗe. Inuwa wanda da Maharazu na cikin daɗin kowa da Tom, ku ci gaba da kallon DZ Hausa TV domin za ku samu nishaɗi ga ɓangaren abubuwa da mafi yawa da aka bidiyon waƙoƙi ne, fina-finai ne da series comedy da abubuwa ba abin da ba ku rinka gani ba daga cikin DZ Hausa TV. DZ Hausa TV ta mu ce ta ku ce daga nan kuma za ku iya koma bayan kun dana mana subscribe kun dana ƙararrawa sai kuma ku je ayi wasa TV ku danna mana kararrawa Diza ta so TV ta kuci ta muci mun gode masu kallon mu eh eh eh masana a mata sana a sana'a aurace lale lale maraba da ke wani ɗaukan uban ne a banɗaki a ce mutum ya je ya rashe sai ka ce ɗakin shi ke baban khalifa ne fa to baban khalifan ubana ne shi banda abin ki talatu inda aka san darajar goro nan ake saka masa yayi har ma a yayyafa masa ruwa ba zan ga laifinsa ba domin kuwa ita ta kasa samun makamarsa a <laughs> hayye ina abin yake wai jama'i ya ci jariri ban ga abin da ake kira miji ba a ɗaura kashi ko kuma a ɓata igiya ina so ki sani idan har ma kina waje bera bi isa ya zo ya wasa ba wallahi Wace ce take mana ihu tun da sanyin safiyan Wa kika sani ban da wannan karamar yan rainin hankalin? Daman ai na san arina wai an saci zanin mahaukaci yayo ke ban da ke da abinki ina ke ina kula wannan abar. Kai kai kai. One zero. Shegun gari. An iso wai kare ya ga gawon kura. Ga kinan manya-manya maganin ƙanana-ƙanana. ga na Allah ya kawo mu in ji mafaɗin aurensa ya naga kun tsaya carko carko kamar wanda za su tsaya ɗauke su hoton kati to ya muka iya sa abin da ya gagari wuta in ji kishi ya kona miya gidan madiga wannan shiri zai dinga zuwan muku duk ranar asabar da misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta duniyar hausa tv ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku duk lokacin da muka ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a tashar mu ta duniyar hausa tv action to jama'a 'yan kallo maza da mata na faɗin tarayyar najeriya da sauran ƙasashenmu makota a ci gaba da kallon wannan tasha diesel gidan talabijin na diesel mai albarka mai kawo muku fire-fire tare da sabbin jarumai da sabbin fuska kala-kala iri-iri a ci gaba da kallon Diesel. A ci gaba da kallon gidan wannan talabijin Diesel Hausa TV.